Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku sauraron ma tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu mu a ghana za su yi samun matashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voa voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi mahmud lalo ne tare da ibrahim kalmasi garba muka sake dawo a daidai wannan lokaci inda za ku ji cewa tsohon shugaban jamhuriyar Nijera kuma ɗan takarar gamayyar jam'iyyun adawa na adr a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2021 alhaji muhammad usman ya nuna fargaba kan wasu matakai da gwamnatin pnds mai mulki ke ɗauka kan zaben da ke tafi za ku ji waɗanne matakai ne kuma mai jam'iyyar ta pnds ke cewa sannan muna tafa da maimacin shirin ciki da gaskiya baya ga haka muna kuma tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun kamaru da amma za mu fara ne da shan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka na kokarin jan kafa kan kiraye-kirayen da ake daɗayi a ciki da wajen ƙasar cewa ta ba da umarnin dakatar da amfani da wasu sabbin jiragen sama samfurin jet waɗanda sau biyu irin su ke rikitowa cikin watanni shida kawai har aka samu mutuwar mutane 350. a cewar wasu hadiman fadar shugaban amurka ta white house shugaba trump ya shiga tattaunawa kan matsalar ta jirgin sama samfurin boeing 737 max 8 tare da wasu mutane waɗanda hadiman ba su fayyace su ba tun da farko a jiya talatar shugaba trump ya samu tabbaci daga shugaban kamfanin da ke kera jirgin na boeing 737 max 8 cewa jirgin bai da matsala a cewar wasu jami'an kamfanin na boeing tun bayan da irin wannan jirgi ya faɗi ranar lahadi a ƙasar habasha hukumomin tasoshin jiragen ƙasashe da dama a faɗin duniya ciki har da china da turkiya da indonesia da brazil da koriya ta kudu da kuma ɗokacin ƙasashen cikin ƙungiyar tarayyar turai suka ba da umarnin hana amfani da irin wannan jirgi na boeing 37 max 8 al'amarin da ya mai da shi samfurin jirgin sama mafi baƙin jini a duniya a halin da ake ciki kuma gwamnatin somalia ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfurin antonov waɗanda ake kera su a ƙasar rasha saboda kare mutane daga yiwuwar haɗari a ƙasar hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar ta somalia scaa a takaice ta ce daga ranar 15 ga wannan wata na maris babu wani samfarin an24 da an26 da an32 da an12 da za a bar shi eke ta hazin sararin saman kasar jami'ai sun ce ko da yake babu wani hadarin da ya faru da samfarin jirgin saman kirar rasha an yi ta kusan yin haɗarurruka da su wata wasikar da hukumar ta scaa ta tura ma kamfanonin jiragen sama a kasar ta buƙace su da su daina amfani da irin waɗannan jiragen sama tun daga ranar 28 ga watan jiya na fabrairu daga bisani ne aka tsawaita wa'adin mutane kimanin dubu uku aka akasari mayakan kungiyar isis sun fice daga yankin bagus na kasar siriya a jiya talata a yayin da dakarun da ke samun goyon bayan amurka ke lugudan wutar rokoki da manyan bindigogi kan abin da ya rage na yankin da isis ta ce daular ta ce mayakan sdf da jami'an kurdawa sun ce ɗaruruwan mayakan isis da iyalansu sun miƙa wuya jiya talata dakarun na sdf sun ce sun ceto wasu mata uku yazidawa da yara hudu su ma da yazidawan yayin da suka nufi wasu sassan bagus mayakan na sdf sun jima suna dannawa ga dan abin da ya rage na yankin isis wanda ke arewa masu gabashin syria inda suka yi ta matsawa sannu a hankali saboda na nakiyoyin da aka binne suna ta fuskantar abin da suka kira turjiya matuka. To fa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Burtaniya jiya talata sun yi watsi da tsarin Firaminista Theresa May na baya-bayan na na cewar Ingila daga kungiyar kasashen Turai EU daga ranar 29 ga watan nan na Maris. Majalisar dokokin ta kada ƙuri'ar rashin amincewa da me da ƙuri'u 391 akasin 242 wanda ya janyo shirin kada ƙuri'a wato a yau dinnan laraba kan koshin birtaniya za ta fice daga kungiyar ta eu ba tare da gindaya sharuɗa ko tsarin ficewar ba idan kuma wannan ma ya ci tura gobe alhamis kuma za a kada wata ƙuri'ar kan ko za a sake tuntubar kungiyar ta eu ta ba da ƙarin lokaci saboda a ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar mai ta yi ƙoƙarin zawarcin 'yan majalisar dokokin tarayyar ƙasar su amince da yarjejeniyar da ta cimma ranar litini da shugaban kungiyar ta iyo e jin cloud janka kan wasu sauye-sauyen da aka tabbatar da su a dokance saboda a tabbatar da ci gaba da buɗe kan iyakokin da ke tsakanin burtaniya da wasu ƙasashen ƙungiyar ta eu irinsu ireland da northern ireland kuma bayan ficewar burtaniyar daga iyo e Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To tsohon shugaban jamhuriyar Nijar kuma dan takarar mayar jam'iyyun adawa na ADR a zaben shugaban kasa na 2021 Alhaji Muhammad Usman ya nuna fargaba dangane da abin da ya kira take-taken jam'iyyar pnds mai mulki wacce yake zargi da yin kaka gida a tsare-tsaren zaɓukan da ke tafe zargin da jam'iyyar pnds ɗin ta musanta daga mai ga rahoton sule mumini barma de nombreux faits patents illustrent éloquemment la mauvaise foi du pouvoir en place quant à l'organisation des prochaines élections tsohon shugaban kasar Nijar kenan lokacin da yake jagorantar wani gangamin magoya bayan gamayyar jam'iyyun adawa na ADR. Alhaji Muhammad Usman da ke matsayin ɗan takarar waɗannan jam'iyyu ya nuna shakku a game da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 a bisa la'akari da yadda ɗan takarar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazum Muhammad ke ci gaba da riƙe sa na ministan cikin gida. ba idan kwangilar hada kundin rajista da aka baiwa wani kamfani cikin yanayi mai cike da hazo in ji shi. La position actuelle du sieur Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre chargé de la tutelle des élections, président et candidat du parti Alhaji Muhammad Usman ya gargaɗi magoya bayansa da ma ɗaukacin 'yan Nijar su tashi tsaye don takawa masu mulki birki a yunkurinsu na maimaita abin da ya kira magudin da ya dabaibaye zaɓuɓɓukan 2016 kuma a cewarsa aika gandu zakara mamba a kwamitin zartarwar jam'iyyar pnds tarayya domin shiga sahun alkalan kotun tsarin mulki alama ce da ke gaskanta wannan zargi. Nous devons refuser que le scénario de 2016 se reproduise. Shugaban kawancen jam'in FPR Ibrahim Yakuba da ke cikin 'yan siyasar da suka halarci gangamin na gamayyar ADR ya yi na'am da kiran na takwaransa. 'Yan Nijar in suna son demokrasiya ta tabbata to kan mu ci gaba da kallon wannan ma'aikanta suna abin da suka ga dama. Mu yi Allah wadai da abin da suke kuma mu yi kokowa mu hana su. Da yake mai da martani akan waɗannan zarge-zarge na 'yan adawa. Sakataren watsa labaran jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu cewa yake. Ban sani ba in ba cikin wannan kwanaki ba yake da masaniya a maido sini karkashin minista na cikin gida. sini zaman kan take sannan ai shi wannan minista na cikin gida shugaban jam'iyyar pendas tarayya kamar bazum muna kwamiti na jagorancin jam'iyya wanda ake ma sen mu muka ce mun yi proposal shi shi zan dan mu 31 ga wannan wata za a yi kongare to mi ana sauri mun sani dole mutane su kace tun da bazum na akan da hankalin mutane ya tashi mun sani gandu zakara abokan shi da ke university su suka bado sunan shi ya zan wakilin su to don me za ka zan tare a ciki wannan dambarwa na zuwa ne a wani lokacin da ya rage watanni goma a je zaben kananan hukumomi yayin da zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki ke gudana nan da watanni 22 masu zuwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger sarkin baiwa ya ubangiji sarkin baiwa madalla a gaida suleiman mani barma kafin mu je ga shirinmu na gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan waka amin amin suma amin ya allah amin amin suma amin ya allah ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa ku buɗe kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa nan karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi zancen ciyon idanuwa ne, ciyon idon amadari, ilimi abokin tafiya, idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya, idanu abun kulawa. Kowai rashin idanu ya yi hasara babba, kowai rashin idanu nan ce ya yi hasara babba, rashin idanuwa. shata mu ba mu so ne rishin idanuwa shata muna gudu ne itun da ba ku so ne hal ya kasance na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi itun da ba ku so ne hal ya kasance na gudu ne ku dauki jawabin da zan faɗi ciyan ido a madari lalan ciyan ido ne mai sagirar idanu mai kumbure idanu ciyan ido a madari yalan ciyon ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu da kaji idanu kana ta kaikai da kaga idanu kana hawaye sun yi ja kamar idan mace kuma da yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum har yanzu dai muna kan batun wani gidan marayu da wasu 'yan uwan juna biyu suka gina don tallafawa rayuwar marayu yadda suka gina gidajen biyu da zimmar bayar da su haya ana kuma amfani da kudaden hayar wajen biya wa marayu bukatunsu lamarin da ya faru ne a garin kefa a jihar nasarawa inda mutanen biyu alhaji halar saba kefi da alhaji ramalan suka shaida mana cewa sun baiwa rukunin gidajen mai na alhaji awali a rano a gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a kefi da zama cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe ginin su da ma mayar da shi wajen zuba shara ba tare da an biya su wata diya ba ba tare da bata lokaci ba za mu kamo ƙarashin hirar da wannan fili da masu ƙorafin. kifi yankin kifi yanki ne mai faɗin gaskiya abin ya ba da mamaki eh, da har abin ya kai haka ba a samu an warware wannan matsalar ba to abin da aka fara cikin mutunci da kawaici ga kuma yadda su suka ɗauki abin suka kai shi wato ɗala abin da nake magana kasan akwai illa ta wato zama a zauna gari ɗaya anguwa ɗaya wannan babban kamfani ne na iya Rano yana nan a ko'ina ah, ba mamaki wannan ɗaya ne kamar daga cikin wajaje a ce ɗari ma ko ɗari biyu ko fiye da haka shi yasa ba mamaki abubuwan suke ɗaukar dogon lokaci ba warware matsalar ba a tun da shi aaron da kansa ya zo wurin ai inda yana da niyan a yi abin da ya kamata a yi a fitar mana da hakkinmu a yi mana gininmu da an yi an wuce gidan mai nawa suke ginawa ko kuma suka gina tun da aka fara wannan magana inda yana da niyya a sasanta wannan magana ai ya fi karfin wannan alhatu zan ma wata tambaya ta ƙarshe eh, yadda aka neme ka watakila ta waya ne ma aka yi magana da kai ka ba da wannan izini eh ta waya suka neme ni kawai shi kenan sai ka tuntubi yan uwanka ta waya kuma ka ba da izini ya ya ci gaba da abin da za a yi haka din ba ga kai mutum ne mai sakacin gaske a'a sakaci muka haƙƙi na kotantaka yadda na faɗa ma a baya hmm. Eh, yanzu to da faruwar wannan al'amarin eh, baka zama mai ka yi nadamar irin matakin da ka dauka ba a ba nadama na kana kallon idon wani dattijo faɗa mana asalin ra'ayin zuciyarka nan gaba yanzu in kana da wani fili a kefi sai wani gidan mai na eh, alhaji waye waye suka zo suka nemi za su nemi aro ya za da su a wannan kuma ai ba za a yi yanda aka yi a baya ba wannan ya nuna kayi damar matakin da ka dauka ba rubutu ba komai sai kawai ta hanyar wayar salula ai alhaji haki aro suka ce muke so na kwana bakwai kwana bakwai menene na kuma rubutawa ba wai filin suke so su kwata ba ba mu aro mu zuba kaya ma'ana menene na rubuta yanzu baka ga illar menene na rubuta ba to tana da illa gaskiya mhm. ina tare da shi babban dattijin wannan anguwar ta anguwar masu masu kudi miliyoyi zan ce ne zai gabatar mana kansa da kansa kamar a matsayin shugaban al'ummar anguwar yake watakila sabuwar anguwa ce da masu hannu da shuni ke zama ko za a gabatar mana kanka da kanka to sunana alhaji muhammad bello yakubu wanda aka fi sani da bello soja alhaji bello mai matsayin ka ni ne ciyaman na wannan angwa duk da dai sunan angon milonius quarters amma suna aka sa amma ba milonius din ne ba ba mamaki kai aka fara kuna daga cikin mazauna farko ne na unguwar kusan na cikin wanda ma aka yi layout din angon da ni watakila har ma shi wannan gidan man kasar lokacin da aka fara aikinsa da kuma. asalin gidan mai dimani ne wanda suka kai ma aa na tallan wannan wurin to ni ne na ce musu su kai domin na samu labari yana neman ya yi gidan mai kama daga kan abun da ya shafi ah, flyover zuwa karken garin kefi can wurin wani hotel da ake kira min na samu wannan labari to da naga wannan wurin sai naga cewa to zai zo ne ya kawata mana gefen anguwa na ce a kai mishi talla ni ne na amma ka yi tunanin cewa daga baya za a zo a rushe gidan da ake son ana taimaka ma rayu ba ban taba zaton wannan abin zai faru ba da ka yi zato wani mataki za ka ɗauka za ka yi wannan tallan kwa gaskiya da na san haka ba zan taba ba da goyon bayan ai wannan abun ba ko ba zan ba da shawaran shi ya zo wurin ba akwai abin da tun ɗazu kamar kake son faɗa hmm. a cikin wannan zantawar hmm. don ka abin da masu korafi suka ce shi me kake son faɗa to babu shakka wannan al'amari ya bani mamaki kuma ya bani takaici kuma ya bani haushi domin abin da aka fara shi cikin mutunci to bai kamata a kare shi da rashin mutunci ga wanda ake kallon shi da mutunci ba AA Rano mutum ne wanda yake Najeriya suna ganin shi da mutunci. To amma a zo a yi wannan rashin mutunci da rashin cika alkawari ga kuma waɗanda suke masu rauni suke ƙoƙarin su ga cewa marayun da aka bar musu sun iya ije musu wani abun da rayuwansu zai iya riƙewa. To ban yi zato yana da irin wannan hali ba. kuma halin da aka shiga wannan tsakani da allah ban ji daɗi ba kuma kada allah ya kuma irin wannan gaba ɗaya faɗin ƙasar nan mm, me kake so ka ga shi eh, idan daji rano yana jin wannan shirin me kake so ka ga yayi to babu shakka in zai ji wannan shiri to babu shakka ya nemi masalahan wannan al'amari wannan shi ne zaman shi lafiya a duniya kuma shi ne zaman shi lafiya gobe kiyama domin rayuwa tana da lokacin da ake fara ta kuma tana da lokacin da ake karewa to matukan mutum fa bai rabu da jama'a lafiya ba to haki wani abu ne wanda yake iya lalata mutum ya lalata dukiyan shi ya lalata zuriyar shi gaba a farkon wannan shirin kafin a zo wannan gabar akwai inda ka na ji labarin kafin mu fara daukar shirin nan kenan akwai inda kamar ka nemi dakatar da su masu korafin su kara hakuri daga baya kuma yanzu ga matakin da ka ɗauka kai ma kamar ranka ya baki babu shakka duk hanyar da za a bi na masalaha ni na so in ga cewa an bi wannan wurin domin ni na kaiwa shi shugaban majalisar malamai na san yana da bakin da zai iya yi ya sa baki ta kano a magana da AA rano kuma ya yi mun tafi ni ne kuma na sake ce musu su yi haƙuri tun da gashi assistant commissioner of police ya shiga maganan nan to ina da kyakkyawan zaton cewa in allah ya yarda wani abu zai faru kuma allah ya saka mishi da alheri mutumin kirki nan ana samun jami'in tsaro da yake sauraron talaka da wanda aka danne mishi hakki ya kuma bi shi ya tausaya mishi ya kuma kokarin ya kwato mishi hakki to da ƙasan nan da an zauna lafiya to wannan ya iya kokarin shi wanda an yi lokacin da na kira shi na ce mishi har yanzu ba wani abu ba to mamakin da ni ya nuna min ya isa mutum ya san wannan al'amari akwai takaici a ciki mm-hmm. to a ƙarshe ta gwamnatin nasarawa na san watakila ko wasu jami'anta da ko sun ji wannan labari a matsayin ku na shugabannin al'ummar yankin kun yi kokarin tuntubar gwamnatin jihar nasarawa ta tanko almakora kan wannan lamarin to gaskiya a gwamnatance tunda al'amari ne wanda yake bukatan kuɗi in za ka shigar da wannan abu a hukumance to gaskiya babu wannan kudin amma ta hanyar mbs an yi iya kokari wanda yake kwamishina yana da labarin wannan assistant commissioner yana da labarin wannan abu shi ma eh, director na civil defense yana da labarin wannan al'amari to amma ba mu san me suke yi ba a gwamnatance wannan shine gaskiyan al'amari mun gode kwarai da gaske sai mun tattauna ko kuma insha Allahu za mu yi kokarin tuntubar duk waɗanda aka ambata cikin wannan shiri saboda su faɗa mana ɓangaren su gaskiya za mu farin ciki da a tuntubi duk wanda ya dace da wannan abun kuma da fatan masu faɗa a ji a ƙasan nan musamman a wannan gwamnatin da take yi don talaka to ya kamata su shigo cikin wannan al'amari kada a yarda wani ya danna hakkin wani don ba za zauna lafiya ba ko da hakkin mutum ɗaya ne aka danne ballantana wannan na al'umma ko kuma na jama'a kamar yadda kuka ji a hirar za mu tuntuɓi duk waɗanda aka ambaci sunayensu a wannan batu domin jin nasu ɓangaren sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elikaya Kaya, nisar fila hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya. kamar da yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar kamaru za fara shirin jaridu namu ne da jaridar mutation an da babban labarin ta yake nuni da cewar tsohon ministan tsaro na kasar jamhuriyar kamaru edgar alimi zango yanzu dai yana cikin gidan yarin kasar da ke ya wunde sai kuma jaridar realite an da ita kuma ta rawaito mana cewar kasar amurka da kungiyar turai au sun fara yi wa shugaba biya ka mai sanda ka rikicin da yake afkuwa a can bangaren ingilishin kasar jaridar kamarun tribune kuma ita ita ma ta shaida mana cewar ministan tsaro na kasarta ta jamhuriyar kamaru yana cikin halin asu kan cewa an kama wasu makudan kudade a cikin gidansa sai kuma jaridan prophetic an da ita ma cewa ta yi uwar gidan shugaban ƙasar jamhuriyar kamaru shan tarbiyya ta yi bawa matan kasar ta kamaru wajen turuwa da suka yi domin nuna murnarsu ga ranar da majalisar ɗinkin duniya ta warewa mata ta musamman sai kuma jaridar the guardians an da ita kuma ta shaida mana cewar wargin tsohon tsohon ministan tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru ita ma tana ƙoƙarin gangarawa gidan yarin ƙasar jaridar orphelin kuma ta tsegunta mana cewar ƙasar amurka ta tallafa wa 'yan adawan ƙasar jamhuriyar kamaru maurice kamto da kuma a muna da zunzurutun kuɗi har dalar amurka sama da miliyan dubu takwas a yayin da ake gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar lame sade an da ita kuma ta hango mana cewar babban dan adawan kasar jamhuriyar kamaru maurice kamto yana cikin halin ni'asu a gidan yarin birnin yawunde jaridar informa kuma ta ce edgar aleme bango tsohon ministan tsaro na kasar ta jamhuriyar kamaru har yanzu kotun da ke kwato hakkin gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru yana ci gaba da yi masa binciken kwakwaf za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar Le Quotidien an da ita ma ta shaida mana cewar jakadan kasan Amurka mazauni a kasar jamhuriyar Kamaru yana jawa shugaban kasar ta Kamaru hankali wajen yin kokari matuƙa gaya ga cewa an daina dakile hakkin bil'adama a bangaren Ingilishin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum gidan rediyon murar Amurka suna na Gambo Barau Kwatas daga tsohuwar kasuwa a garin Kwatas. Wannan masu na miƙa sabo na na godiya Allah. Subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan zaɓuɓɓuka da muka yi cikin lafiya da kwanciyar hankali. Da fatan Allah Ubangiji ya samu zaman lafiya ya ƙara taimakon duk wani al'ummomin sannan wannan zaɓe da muka yi allah ubangiji ya sa albarka a cikin wannan shugabanni da muka zaɓe su allah za su ikon yin adalci allah za su ikon kawo mana sauye-sauye a cikin wannan demokuraɗiyya allah za mu ikon cin da demokuraɗiyya da ake ci assalamu alaikum mura amurka mai magana abin didi gungunar kai gwamnan jihar kebin najeriya hakikanin gaskiya abubuwan da ke faruwa na zaɓuɓɓukan jihohi ya yi daidai ya kamata kuma duk wanda ya faɗi duk wanda ya faɗi irin wani kaddara talakawan najeriya da sun ra'ayinsu yau idan muka dibi jihar Kano gona mai ci ya faɗi sannan jihar Muhammadu Buhari ya zo ya ci kaga ra'ayin su masu kai sun zaɓi shugaban kasa ga wancan Kano da Kano kuma sun zaɓi gona da suka so kuma ya kamata duka kan Najeriya ya zama haka ko ina kada a tilasta ga harkar siyasa ya kokari in zama mai ra'ayin ra'ayinsa mai zaɓen shugabannin da za su mana aiki abin da ya rage ga waɗannan shugabanni su kuma su yi aiki sannan duk wanda ya faɗi muna kira ga duk kowane wanda ya faɗi akan harkar zaɓe irin gumi kaddara ya kira sa ya nemi na ya magana abin didi ne na ba shi wani Najeriya. Assalamu alaikum sashi hasa na murar Amurka. Mai magana Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalami a karamar ko mulkin gudun ga ta kusurar Najeriya. Daga ya zai zama da Abuja. Ai yana in kira da hukumar zaɓe ta jiha ta jihar Sokoto da ta adalci a cikin wannan zaɓen da ke gudana ta tsaya da tsaye gaskiya kun ji kasin ta duk wanda Allah ya da wannan mulki mu muna mara da shi ko fatan mu ubangiji Allah ya sa ya san cewa talakawa sun zaɓe su da idan mu talakawa kafin su da irin al'amuran da ke kuma na gode ku tashi lafiya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika mai magana Alhaji Musa a Amerika Siya daga kebin Najeriya na Jami'u Wadi. muna fata alheri ga al'ummar najeriya yana fata alheri ga shugaban kasa muhammadu buhari wanda allah ba zai zaben shekara ta dubu da goma sha tara ina kira ga yan adawa su a cikin abubakar ko kada zumi kadara dama al'amarin zaɓe ya kaje kasance muhammadu buhari kura ce ta kawo shi ba ma magudi ya kawo shi ba muhammadu buhari ba auren zuzu kura ta kawo shi ba kura eh, ta kawo shi a kowace jiha ina kira ga yan adawa su a cikin abokan su buga galabiya ku yi tsoron Allah ko san tsanga da an kai kasashen duniya sun duba sun yi na ambashi ina kira ga matasa don Allah da ya hankuri mu daina canza siyasa da tashin hankali idan ka mutu ka mutu na mugun hanya. Ta yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaicen gwamnatin Amurka na kokarin jan kafa kan kiraye-kirayen da ake daɗayi a ciki da wajen ƙasar cewa ta ba da umarnin dakatar da amfani da wasu sabbin jiragen sama samfurin jet waɗanda sau biyu irin suke rikitowa cikin watanni shida kawai har ma aka samu mutuwar mutane 350. a halin da ake ciki kuma gwamnatin somaliya ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfurin antonov waɗanda ake kerawa a ƙasar rasha saboda kare mutane daga yiwuwar haɗari a ƙasar hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar ta somalia scaa a takaice ta ce daga ranar sha biyar ga wannan wata na maris irin waɗannan jiragen ba za su keta hazin sararin saman ƙasar ba. mutane kimanin dubu uku akasari mayakan kungiyar isis sun fice daga yankin bagus na kasar siriya jiya talata a yayin da dakarun da ke samun goyon bayan amurka ke lugudan wuta a wajen masu sauraro da kama kawo karshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe hudu na yamma agogon najeriya nijar kamaru chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan allah ya da kada manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni cikin bidiyo da hotuna wato a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com har da ma shafinmu na facebook za madadin shi ibrahim kalmasi garba da kuma solomon abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyan mu dara smith mahmud lalo ke cewa auna lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc